ake yi ba wanda yake da labarin da wasu tsiraru da ake kira 'yan Niger Delta sai ga 'yan Niger Delta sun barko wa kasar sun gallabi kasar sun fitini kasar ana nan me zai biyo baya sai ga Boko Haram yanzu Boko Haram din nan wane ne zaka ce Boko Haram kuma wane ne zaka ce ba Boko Haram ba wanda ke kusa da kai yanzu kana shakka boko haram ne ko ba boko haram matarka a ɗaki kana tunanin boko haram ce ko ba jakar matarka kana tunanin akwai bam ciki ko babu me yasa allah ya firgita ku da 'ya'yan da kuka haifa kwamishinan 'yan sanda na tsoron boko haram sufritandan 'yan sanda na ƙasa yana tsoron boko haram shugaban ƙasa yana tsoron boko haram Eh, shugaban majalisa yana tsoron boko haram kowa na tsoron boko haram in ka ce ina boko haram din suke sai ce bai sani ba a ina suka taru ku je ku yi maganin sai ce bai sani ba sai a ce an cire miliyoyin kuɗi saboda boko haram ba wani abu ne boko haram ba zunubanku ne suka juye suka zama boko haram kuma ina